ina nawa ne ashirin da hudu to والله ما عدمتموه طاعة ومحبة يا تركة لعصياني أما وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوعي معلومان أوصاكم أشياخكم بخلافهم لوفاقه في ثالث الأزمان خالفتم قول الشيوخ وقوله فجدع لكم خلفان منتفيان والله أمركم عجيب معجب ìdánisí kùmìláyé sàyà tàbí kàání àkàdé mọ àrà èrè jáde alẹ ìhè mà àjálùkùlù wù àtọ tàbí à kàfáìtì mọ mọ̀njáni àdà tàwùhì dàjà lànà ìkọ̀ mọ bí àkọ́ àkèkè ìmọ̀. لكن تجردتم لنكر الشرك والبدع المضلة في رضا الشيطان والله لم تقد لم نقصد سوى التجريب للتوحيد ذا وصية الرحمن ورضى رسول الله منا لا والشرك أصل عبادة الأوثان هل لدك شك والله تو والله كنا ما أذنتموه بقوا جلما مع الله sa'atan wajen da ah, wa mahabbatan da fanshi ya firkata lafiyani ya tawagan faɓo tawagan yan tawai amma wajen jalukum rabbihi bi rabbi dinihi jahiltanku wajen Allah sanin Allah rabbi dinihi da jahiltan addinin Allah Wa wahyi ma alumani ga wa wahyi da kai wannan abubuwa duk sanannu ne na farko dai ainihin kun jahilci Allah na dufa jahilci addini ainihin na uku fa kun wa wahayi wannan duka ayyukan nan da kuka yi ma'aluma ne أوصاكم أشياخكم بخلافه لوفاقه في ثالث الأزمان معلمكم أصلي أصل معلمي أدين مسلمتي سوني أبو حنيفة مالك شافعي su ahmad bin hanbali da irin waɗannan manya-manyan malamai sun muku wasiya da filafihim ko saba masu mutane nan halakakku kuli su malaman da suka yi muku wasiya ku saba musu lisafihi saboda sun dace da annabi fi salifil azmani tuntune suke so a bi Allah a bi da waɗannan malamai allazina yadulluna ala ta'atillahi dinnan sauko sun ga kuri kalatta mu kaula shiyo wa kaula hu fagada lakum hulfani mu tafiyani kalatta mu kaula shiyo sai kuka saba wa maganan malamu suwa magabata su shafi'i da sauransu wa kaula hu kuka saba maganan Allah ko kuka saba maganan manzon Allah kọjá bá lọ kọ́ni ẹni kọlọ kàní tẹ ẹ kọlọ fàdé tẹ akọ̀wé gari kún sábà pàngàrẹ bíu. Mọ̀n tafiya ni dukkan san kọ́ni mu kọ́ jẹ. Wàlláhi amúrúkọ mọ̀ ajíbùn mọ̀ ajíbùn di dáná fi kún láyé tayà tafiya kàní. Wàlláhi alájẹ náà bíi. أمركم عجيب لمرن كنا بعد هوشي حقيقي هركب ما زادنا بعد هوشي مو أجيب من كرسا مطيني حصلا رداني وإذا كون صعبا فيكم رداني فيكم ليس يتفق عن ما هجرى يا أهم فقديم آراء الرجال عليهما هذا الغلو وكيف يجتمعان أتمنى تقديم آراء الرجال جبا تدرى أيوين مكاني كوشي جنيه عليه أكمل بان الله مع هذا الغلو جا ومن الله فكيف يجتمعان يا ذاهب كفلتم من جرب التوحيد جاه komo لمنكم بحقائق الإيمان كفرتم yawa man جرد التوحيد kun قرية masu tauhidi wanda suka tsaya suka kaɗe ta Allah suka yadda Allah na sama Allah na da sunaye Allah na da siffofi Allah na zuwa Allah na saukowa Allah zai zo gobe kiyama kuka ce musu sun kafirta جعل بلد جاهلتي منكم بحقائق الإيمان دعون لك حقيقة من الإيمان لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع المضلة في الشيطان لكن تجردتم لنصر الشرك كنت كنت كن كنت كنت كنت كنت كنت كنت كنت kuna taimakon shirka wal bid'i al mudillati da bid'o'i masu batarwa fi ribar shaitan wajen kawai don gamsar da shaitan والله لم نقصد سوى التجريد للتوحيد ذاك وصية الرحمة والله الله كنا ce to wallahi lam na kafin siwar a jarida mu da kuje kafi saba abinda muke nema mu tabbata sai kaɗai ta Allah kaɗai ta Allah daga shirka shi muke so mu tsaye tauhidi in kuma kaɗai ta Allah ne wajen ayyuka wajen kaza za ka wasiyatar rahama haka Allah ya mana wasiya mu yi ورضا رسول الله منا لا غلو وشر القراء لعبادة الأوثان ورضا رسول الله أي مهم مو أبين تنت فرانسي لم نقص سوى التوحيد إذا ولم نقص أي مهم سوى رضا رسول الله يرجم برغم الله مكانها منا لا غلو الشرك دائما نحن ذكر الشركة نظام الشركة asali ibadatul afa ne tushen bautan gumaka na ka tsaya ko to ya isa sai dai an daɗe ba a gama ba nan ina ake yi nan ake hmm? ban yi ba arba'in da hudu arba'in da hudun layi na kafa eh? ai ba an ka zai kula na cikin da biyu eh shi kuma layi na haka su yi kuma yana hana galata a kawo muku ba da arba bai saloki nan cewa aka fi da walihaza lamma ta haƙaƙa ta'isa sun yi na stalikina كذا بعد نعي ذلك عملت على حفظ الخواطر كدعي الإيمانية تندبع خواطر الرديئة أما خواطر الإيمانية وأن أكتشين أصلي tunda shi ake ciki aka ce فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي ar الخير كله ahlul إيه؟ فأخذنا سالكون فسقط عليه حتى لهذا لما تحققت طائفة من السالكين هذا ذلك عمل على حفظ الخواطر كذا فقط أشياء شيء وانا الخواطر الإيمانية هو يعني هو سيرها وجل عملها وهذا نافع shi ko wanke a suke wannan hula galata kawama min arba da suluki wa amilu ala ilga ilhawatiri wa izalatiha ko jimlatan sabatar fiye shaitan can ka za a inda aka kawo shi na in ka dubi sama daga kafin a yi sashi zai aka ce wanda yake da suna daga wal mahabbatu wal ibadatu wal tawakkul wal fayfarriju qalbahu min tilkal khawatiri kaga wannan in yace da su gaba daya wa ya'muru bi azdadiha wa illa wannan ba ma daga nan wa illa fa mata amila ala tafarijiha duk lokacin da mutum ya je fadda kawatsiru gaba daya minha ma'an kaga imaniya da ko da wa'incan ba ma imaniya ba radi'a mutum kawar da kawatsiru radi'a ma'an kana khasiran ita da sauna ba فلا بد من التفطن بهذا الخبر ومن هنا نزلت اقوام من ارباب السلوك وعملوا على الغاء على القاء الخواطر سكا اي كنتي سد حضارورين كوي رديئة دي كما قالوا وازالتها جملة فبادر فيها شيئا في shi المكتب ما ce ma a jiya abin yi ayyuka an yi izalatul bid'a to amma da ba a yi ikamata sunna ba da aka yi haro aka baje aka zuba taki sai aka bar wuri kawai ruwa na ta duka a kafin ku ciya wace za ta zara mara amfani eh ninki inda taki aka samu su ninki ba can da yayin da yake sauko tsira baya kirki amma ka ga da aka yi haro aka cire dukkan kowanne irin bidi'a aka kore sai aka yi haro sai aka bar fulotin haka aka bar gonan haka an sa takin gargajiya kaga kawai ciyawar da aka sa da taki da menene da aka sa ta dukkan da ta zo mana yanzu sai suka fito kika take tika ba sa wa yanzu da iya suke da iya suke yin abin hatta misalin akwai shekarun da suka rubuta min takarda suka min kaje suka ta min ai wai menene na faɗi wata magana ana tunta ni kan wannan magana in zo in zo majalisar malamai suka jira ni yana ce ta wurin je ba zo ba kama ni na ce duk da ne ɗalibi na yake in dai sun kai guda kaya na bari suka bari a kai maulidi a wurin ban yafe ba saboda haka nan ba na za a yi bala'i

ka gani ai suna yawa suna da yawa kenan abu ga gani rarrabe na ke sai lake ne ibi na hiye da ko ba nauta ne ba kawai don yi dinga cewa eh, na shi akwai gyara wani lokaci akwai amfani wani lokaci kuma kawai huzulu ne sadakaranci min homa haɗa shi a falki bai kada zo kalbahu min tarkal khawatiri kaga wa ya amurhu kenan bi abdadiha عدد الخواطر وإلا فمتى عمل على تفريجه قلب كنا منها أغرة من منها أبعد هذا ما جعل به منها معا كان خاسرا وأنا دب لا يدرو طب مش جاء الوقاية من الذنوب بصدق التعقب للقاء الله ainihin katangar garkuwa daga zanubai tana tabbar mutum katanga daga zanubai in ka gada aka ce garkuwa daga zanubai da su duka ta yana tabbata da gaskataccen tanadin saduwa da Allah muddin mutum yana tanadi tanadi na gaskiya na saduwa da Allah to ko zai samu katanga daga zunubai da babu yadda za a yi kana tara aiki kai da ba ma babu yadda za ka yi haka ka tana tara aiki kana tara aiki kana ta aiki ya da ta ma muddin kana aiki to za ka nemi za ka yi kaka tsantsan daga mai bata maka aiki eh gaskataccen tanadi gaskataccen tanadi da saduwa da Allah zai sa mutum ya katangu zai zane da daga zunubai gaskataccen tanadi na saduwa da Allah wannan zai iya zama mutum ya min na dhunubi ko alwiqayatu min adh da bi sababi sidqi ta'aqubi ta dalilin da tabbataccen tanadi li liqa'illahi nawa ne sa'ada ta kale shi kawai gaje matashi a amfana na naka ba matashiyar ba to da ka ba fasalin mun naka kalma da kalma ba ka tsaya ka ji inda sai aka yi safani da gaske to ka bari wannan nawa ne sani ne na ralisu ne ma na rabi'u ne duk sadiq ta'ahhubi shine wanda kake da shi to da tun da an san shi tawhidi ba a kawo kalma da kalma eh, sai dai amma fa akwai abin da zaka ga in ba a rubuto shi haka ba to kuskure aka yi amma akwai abin da dama da niyya aka yi sadiq ta na tanadi ka illahi min an fa'imalil abdi yana daga cikin mafi amfanin Abun da ke gabawa shi ya fi amfanin bawa daga zunubai sai da kwata a kuma lalaka illahi haza sidiku min anfai yana daga cikin abun da ya fi fa'ida malil abdi abin da bawa yake da shi da abalagihi fi husulul istiqama wanda yake taimaka masa kololon taimakonsa ya cimma istiqama a samu ya cimma istiqama ta hanyar tanadi ainihin saduwa da Allah ta nan mutum zai iya samun istiqama fa inna man ista'adda li liqa'illah mutumin duk da tanadi da saduwa da Allah in qata'a qalbuhu an dunya yanzu ke za wata yanke daga duniya tunda kullum kana gaba in ka fito daga daki kana da wadaka koma ba ai wannan za ka tsaya kai abin da ya dace fa inna man ista'adda li liqa'i llahi in qata'a qalbuhu an ad-dunya wa ma fiha dunya wa ma talibiha da abin da duniyan take nema a tanada wa humidat min nafsihi ne ranar shahawati wa humidat wa kama jasko naka ne yake inda ake so kai magana ba ka magana amma na umar fa kada yake ta sa wani da kai kuma muna mu kama da wa kama da ko niran shahawati min nafsihi kabar naka haka in ka kama da rufiya ta kafa kawai akwai digo ai akwai wanda wanda in yi tambaya za a bashi amsa wannan yi tambaya za a bashi amsa wa kama da gefe kan ko wurin bai gani ba ya dawo daga umra wa kama da anandira mashawati daga ina min nafsihi kaga a ce maka wutan sha'awa ta mutu a zuciyar mutum ai Allah ya taimake shi eh? ya tsari na tsira ka tun da sha'awan nan sha'awa sha'awa sha'awan kaza sha'awan ba sha'awan ba in baka mai da sha'awa riga ka sai bautar da kai wa akhdata qalbuhu ila rabbih ta'ala zuciyansa za ta kankanta zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ta fata himmatuhu himmatsa za ta dukkafa alala wa ala mahabbatihi da kuma son Allah wa isaru maradatihi da fifi ta yardansa wa tahaddathat himmatun ukhra bayan wannan kuma wata himma za ta sake faruwa wa ulumar da wani ilimi ukhra nan wurin nan fa wani abu ake so a gida can dai wa min nafsihi niranu shahawati tunda me yana tanadin saduwa da Allah wa akhbata qalbuhu ila rabbihi ta'ala tunda yana tanadin zuwa ga Allah akafat himmatuhu ala Allah tunda yana tanadin zuwa ga Allah wa ala mahabbatihi wa isarihi wa isari maradatihi daga nan in ya kai wannan wuri yana tafiya yana tafiya zai samu wani nau'in ci gaba wata sat himmatun ukhra da nan sai ya haifar da wata himma da wanda kai wannan martaba sai yake isi gaba to in ya ci gaba za a ga ya tsallake cikin jama'a da wannan himma yana daga cikin jama'a yake aikata wayan abubuwa in suka zama jiki a gare shi zai tsallake wannan jama'a in koma wata jama'a daban ukhra shine wa wulida wuladatan ukhra nan ne za a haife shi wani aihuwa takunu nisbatu qalbihi fiha ila ad al-akhirati ka nisbati jismihi ila hadhihi ad-dar ها؟ ماشي ايه wasu ilimi daban wanda za a ba musu kaga misalin ya zama kullum ya da kofa ya da kofa ai fasahar da za ka samu bayan ka gurbe za a ga ninkin ta baya ce eh? kuma a ƙarƙashin ba kuma sabon wai ilimi ka samu ba a'a himmar ka tun daga ilimomin ka kasa aiki kana tsayawa kana aiki to daga nan za ga ayyukan kuma aikin da abin da take nema a tabbatar in ba a same shi ba wannan ma ba zai zai rushe to daga nan kaga zai samu shi ne ake cewa mutum an sake haifanka wani aihuwa ba ya sa mutum keke da uba biyu ba uba na farko wanda ya haife shi uba na biyu wanda ya shi ne ya koyar da shi karatu ya koya masa aiki da karatu ya canza tunaninsa da ra'ayinsa ya koma wata sabuwar duniya kaga ya koma wani ya an sake aikin